Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin channel din Jabir TV. Sunana Jabir Umar Adam nake tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin channel din namu na Jabir TV. Oke, kafin fara bidiyon idan wannan shine farkon zuwan ka cikin channel din kada ka manta ka danna mana alama ta subscribe. Bayan ka danna sai ka danna alama ta karawa domin ta haka za ka samu damar samun dukkanin wasu bidiyoyi da muke kawo a cikin channel mu ta jajiri tv Wato to bayan ka gama bidiyon namu na yau idan ka duba sunan na san ka fuskanci me yake nufi shine yadda za ka dawo da dukkanin wani foto ko bidiyo da aka taba gogewa a cikin wayarka ko kuma ka goge da saninka ko ba da saninka ba kana da damar da za ka iya dawo da shi a eh, zuwa cikin wannan wayar taka ba tare da ka sha wahala ba ok za mu yi amfani da wani application domin gabatar da wannan aikin to don haka kai tsaye zan samu ku application din a cikin channel din na telegram kamar yadda muka saba wanda kai tsaye za ka je ka install link ɗinsa ne ba sai ka sha wahala ba za ku samu link din channel ɗin a cikin description na nan video? ko kuma ka je cikin telegram ɗin kai tsaye kai sacin ɗin channel din tamu mai suna jabiri tv kai tsaye za ka samu channel ɗin sai kai join daga nan sai ka sauke application ɗin idan kuma a youtube kake kallon mu kai tsaye ka duba description na nan bidiyon za ka samu link ɗin wato application ɗin ce channel ɗin kawai kai tsaye sai ka shiga domin ka ɗauko application ɗin ok bayan mun ɗauko application din abin da za mu shine sai mu taɓa nan mu buɗe shi kamar haka bayan mun buɗe shi zai ba mu wannan fuska kamar haka to a nan za mu jira shi ya buɗe mana kamar haka da kuke gani to daga nan zai mana connecting kamar haka gashi nan kamar haka yana sacin za mu jira shi ok bayan ya gama zai kama wannan fuska kamar haka da kuke gani zai ci gaba da yin sacin to daga nan zai bude mana asalin fuska ta wato anishin application ɗin daga nan sai ci gaba da process a na gaba ok to bayan ya gama sacin ɗinsa zai bamu wannan fuska sai mu taɓa wajen da aka sanya get started a daidai nan wajen kamar haka muna taɓawa a nan zai ƙara yin showing ads saboda application ɗin na free ne ba na kuɗi ba sai a yi haƙuri za ku ga yana kawo ɗan talla-talla haka nan to kawai sai ka dinga katse wannan talan da zai dinga baka a cikin application ɗin saboda application din ba na kuɗi wane domin duk wani application na free za ga yana kawo wato ainihin talla a ciki saboda wannan shine ribar waɗanda suke developer na wannan application din wanda yake na kuɗi kuma da man san dole sai da kuɗi za ka iya sayan sa sannan ka amfani da shi wanda zai dinga baka dama ya buɗe ba tare da wani ads a cikinsa ba. ok to kai tsaye bayan ya nuno ma tallan ka tsaye shi zai ba mu fuska kamar haka da kuke gani to abin da zamu shine ga wata yar alamar makunna a daidai nan wajen sai mu kunna ta kamar haka za ku ga gurin ya canza kala kenan kamar haka da kuke gani to gashi yanzu mun kunna anan sai mu taba wajen da aka sanya allow bayan mun taba sai mu taba wajen da aka sanya go to start a daidai nan wajen bayan mun taba zai ba mu wannan fuska to a farko za ku ga akwai yadda za mu dawo da photo shine a farko sannan akwai yadda za mu dawo da bidiyo shine na biyu akwai yadda za mu dawo da audio misali ka goge wata waka da kake santa za ka iya dawo da ita ta hanyar amfani da wannan application din sannan akwai aza document abin da ya shafa pdf da yake cikin wayarka idan ka goge shi ma za ka iya amfani da wannan application din domin ka yi backing up nasa ya dawo da zuwa cikin wayarka to abin da za mu yi sai mu taɓa wajen da aka sanya photos sai mu taɓa su kamar haka saboda yawanci mun fi samun matsala wajen goge hotunan da muke buƙatar su to sai mu taɓa wajen da aka sanya scan photos muna tabawa a nan zai skynet zai dawo mana da dukkanin wasu folder da aka goge kamar haka da kuke gani yanzu haka ga wasu application da na riga da na aikon ce wasu hotuna da na riga da na gogoge su kuma gashi ya dawo min da su kamar haka nan akwai guda 325 nan akwai guda 14 yanzu idan na taba wannan kamar haka zai fito min da su gaba daya yanzu misali idan ina so in dawo da su zuwa cikin fayata kawai zan taba wajen da aka sanya wato ainihin restore now idan na taɓa resto na dukkanin su zai sacin ɗaya bayan ɗaya da zarar ka koma zuwa cikin galeri ɗinka za ka ga waɗannan fotunan sun dawo cikin wayarka ba tare da ɓata lokaci ba don haka kai tsaye ka je ka gwada aiki da shi ko da a ce kun ga matsala kuna iya mana magana a wajen comment domin mu ba ku amsar ku kada ka manta ka danna alama ta subscribe sannan ka danna liking sannan ka danna wato anishin a sharing sannan ka yi wato anishin sharing ɗinsu zuwa ga sauran yan uwa domin su amfana da haka kamar yadda muka yi a wannan hoton haka za ku yi a sauran ma idan kana so ka da bidiyo ko kuma wani document din ko kuma wata audio din shi ma kamar haka za ka yi za ka shiga bangaren daga nan zai nuna ma dukkanin wasu wato anishin abubuwa da kake bukatar su wanda za an goge su daga cikin wayar ok to kai tsaye wannan shine karshen bidiyon namu mu kasance da ku a bidiyo na gaba